نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke katun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun Ramadan yau Juma'a 19 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta 33 yau zamu tashi aya ta 34 wa wani ummatin ja'alna man sadaka بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا اسم الله muna magana game da ayoyin da ke magana game da layya da kuma aikin hajji A cewa suka yana cikin sha'air manyan alamomi na Allah da Allah ya sa ga wannan al'umma cewa girmama waɗannan abubuwan yanka da ake yi wajen hadaya da wajen layya yana nuna girmama alamomin Allah kuma yana nuna alama ne na jin tsoron Allah sai Allah ya gaya mana ai ba mu ne al'umma da suka fara layya ba ko hadaya ko suka sai Allah ya ce wali kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma wadda ta gabace ku mun sanya mata lokacin yanka wace da muke yin layya yadda muke yin hadaya a lokacin aikin haji al'ummomin da suka wuce su ma suna yin irin wannan saboda me liyadhkuru usmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah game da abin da muka azurta shi da shi na dabbobi na ni'ima don ka layya da ran wansa hake da ran kwana na biyu duk ba a yadda mutum ya yi azumi ba ko mai azumin ka fara ne annabi sai ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ay kwana wa zikrullah kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah in mutu ana biya ce azumi ba a yadda rallaye ya ce rannan zai ranka azumin ba ba a yadda wansa ake ya ce nan zai rankawa ba ba a yadda sha biyu ga wata ya ce nan zai rankawa ba in mutum ya yi kisan kisan kuskure akwai azumi na kafara ya fara bayan sallah ya fara a ce cikin watan zulkaida to idan ran arfa zai yi ran sallar layya ba zai yi ba haka yan wansa hake ba zai yi ba haka ran sha biyu ga wata ba zai yi ba kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah kuma kwanaki ne wanda aka so a ga ambaton Allah ya bayyana radda aka yi layya kafin a je masallaci a dinga ambaton Allah har aka yi an dawo sallar azhar sallar la'asar gobe jibi har salloli goma sha biyar ana ta ambaton Allah shine Allah ya ce yazku ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am haka lokacin da aka yanke wa'annan dabbobin ya kasance ana ambaton Allah kun ga yazku ismallahi ana aka samu asalin cewa bismillahi ga yanka dabban layya dama yanka dabbar layya ana cewa bismillahi Allahu akbar haka dabba hadaya in za a yanke ana ce bismillahi Allahu akbar an samu ne daga ayoyi guda biyu wannan aya ita aya ta yi magana game da bismillah game da yanka za mu zo mu cimma wata aya da za ta ce kuma a ambaci a ce Allahu akbar sai aka hade sai a ce bismillahi Allahu akbar har yanzu dai wannan ayat tana nuna muna ana yin layya ne ana yin hadiya ne da bahimatul an'am dabbobin gida wanda muka karanto shekaran jiya cikin suratul an'am Allah ya ce kala takwas ne da tumaki da awaki da shanu da rakumai sune bahimatul an'am ka wali kulli ummatin ja'alna man sakan lalle kowace al'umma mun mun sanya musu lokacin suka da lokacin yanka liyadku usmallahi domin su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'ami na abinda muka azurta su na dabbobin ni'ima amma ku sani da al'ummomin da suka wuce da ku duka fa ilahukum ilahun wahidun abin bautar ku abin bauta ɗaya ne yadda ku Allah kuke yanke ma su ma Allah suke yanke ma yadda saboda Allah kuke sokawa su sokewa suma saboda Allah suke sokewa game da annabi sai ya ce nahnul anbiya'u abna'ul allati dinuna wahidun wa shara'i'una shatta mu annabawa kamar yan uba ne Bayan uba wanda ake faɗi masu faɗa bayan ce yan uba ana faɗin masu ana ne masu fada jiyo su ba haka annabi ke nufi ba Abin da ke nufi uban mu daya watan addinin mu daya dukkanin mu akan tauhidi muke amma shari'o'in mu sun bambanta zai yi mu an ce mu yanka cikin zulhijja su kuma an ce su yanka a cikin wani wata daban da ba zulhijja ba zai yi mu goma ga zulhijja muke yanka zai yi su kaza ga wani wata suke yanka shari'o'in mu sun sha bamban muna da salloli guda biyar wata al'umma kila ta yi guda uku wata kila ta yi fiye da haka daidai kowa da yadda Allah ya bashi nashi ibada amma dukkan kowa da kowa Allah dai ɗaya shi ake bauta ma shine fa ilahukum ilahun wahidun abin bauta ku ku da al'ummomin da suka wuce duk abin bauta ɗaya ne falahu aslimu gare shi za ku miƙa wuya gare shi za ku musulunci shi ne za ku mika wuya gare shi ka asalin musulunci shine al-istislamu lillahi ta'ala bit tauhid mika wuya ga Allah da kaɗaitawa babu magana cewa ina ganin babu magana cewa nan shari'a ta saba mu hankali babu magana cewa nan da an yi haka da ya fi a mika wuya ake duk abin da Allah ya ce mun karanto annabi Ibrahim lokacin da ya aje Hajaru da ita da ɗanta annabi Isma'il inda yake biwadin gairi zar'in a wani rafi wanda babu tsiro baya fitowa babu mutane da ya juya ta ce Allahu ka bi hada Allah ya umuce ka aje mu nan yace eh sai ta ce idan yi una. to in haka ne Allah ba zai tozarta mu ba shi musulunci abinda aka ce kawai ka mika wuya kai ba ba za ka don ni aka ce sallah azhar ka hudu la'asar hudu amma ba uku ba mu sani ba haka aka ce mu yi haka za mu yi shine falahu aslimu ku mika wuya ga Allah duk wanda bai mika wuya ba mi mai dahawiya ke cewa wala yathbutu qadamul islam illa ala rahril islami wa istislami wa taslim ko istihari wa taslim cewa musulunci ba zai tabbata ba sai a bayan mika wuya da da da yin yadda aka ce kai doka ba mu tambaya don mi yanzu misali in ka ce ake hajji za a ce nan mi na ta kare na alfa ta fara nan mun zalifa ta kare in ka yi nan ba babu hajjin ka duk zaka ga fili ne fallau duk kasa ce kala ɗaya duk duwatsu ne kala ɗaya amma nan ake so ka tsaya tara ga wata a ni nan ake son ka kwanda daddare gobe goma ga wata na ake so ka je ka yi jifa kuma ba za ka zama musulmi na kwarai ba sai ka miƙa wuya ga wa'annan abubuwan don haka wanda zai zuwa ya ce muna addinin kwance kaza amma an bincika ba ga kaza ba sai mu ce kai bakin iyakan naka binciken ne mu mun mika wuya dama abinda an mika wuya shine duk abinda musulunci ya gaya maka ka yadda da shi wanda kake gani ne ko wanda baka gani wanda hankalinka ya doka ne ko wanda hankalinka bai kai ya doka bane zai kace hankalinka bai kai ya doka bane in aka baka labari da musulunci zai ce maka yanzu muna gani bayan la'asar muke ya ce maka dare ne da zaka da dare ne kace idanunka ne abba su ga abba su ga hakan ba don shi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari sun kasu ko dai annabi ya bamu labarin abu mu zo mu gan shi daidai a ce yau wani bincike na kimiyya da fasaha ya tabbatar da abin da annabi ya ce daidai ne in haka ta auku daɗi muke ji mu yi murna don shi ma annabi sallallahu haka yake yi lokacin da yana taba mutane labarin almasihu dajjal yana cewa za a yi wani dajjal zai yi kaza ko wani annabi da ya zo sai da ya tsokatar da al'umma ce game da masihar dajjal yana taba al'umma ta yi tsoro game da masihar dajjal yana gaya musu ga fitina ta ga abin da za su karantawa su yi maganinta ga addu'ar da za su yi ko da cikin sallah sai ranar tamimu dari ya yi tafiya tafiya ta kama shi sai ya ɓace sai ya hau wani tsibiri sai ya haɗu da dajjal Dajjal sai ya tambaye shi yace daga ina kake sai ce mai daga wajen Larabawa nake sai ce an aiko annabi na karshe yace eh yace ina nan nayi kusa hitowa dama shi nake jira da an aiko shi ina nan zan fitowa sai ya zo ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan kaga dai waki yayi daidai da labarin da annabi ke basu sai annabi ya ji dadi ya hau minbar ya ce haddathana tamimud dari tamimud dari ya bani labari shi kada aka samu cikin sahabbai annabi ya ce haddathana wani haddathana tamimud dari don haka ko gobe idan aka ce abu ya annabi ya ce ga abinda zai aukuwa qur'ani ya ce mana kaza aka ce kimiyya ta yi daidai da shi sai mu ji dadi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bawa da ake ce mazid bin al-harisa zaid bin al-harisa dinnan kaddara ta alheri ta cin mai aka yi kidnapping din shi kaga yayin kidnapping din ka mugun ya kaddara ta cin mako to shi kaddara ta alheri ta cin mai sai aka yi kidnapping din shi da aka yi kidnapping din shi aka zo makka aka sai da shi yana nan a matsayin bawa kun ba bawa bane dani yayi ta kai da kawo sai fada ga nana Khadija ta sai shi a matsayin bawa lokacin da ɗayan annabi biyu suka rasu da Abdullahi da Alqasim mushirkan maka suna taimai da da sai nana Khadija ta ɗauke shi tabba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa ta bashi a matsayin ya rage mai haushi yana nan sai yan uwa suna ta suna nema ne sai suka je yana makka ya koma bawa sai suka zo makka sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi bawan su ne suna so a tafi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fansa ko nawa aka sai za su ba ya ce ku je in ya ce zai bi ku ku je ya bi ku ba na son ko sisi na ku saboda jin daɗin zama da yayin da annabi wasallam ya ce wallahi ba zai bi yan uwa ne ba kaga kai yanzu an ne ka aka kai wani zaka ji daɗi kai zama ka <laughs> negotiation za a ce yi ko ka ce da Allah sai da kobi kana da wata bota to shi ya ji daɗin zama tare da annabi sai ya zama a shi alheri ka biya tai sai zan duk cikin sahabbai shi dai an ka faɗi sunan cikin Qur'ani falamma qada zaidun minha wa qaran zawwajnaka annabi zai yana so shi ya zan dan gidan annabi ko kwanakin kina mun karanta sunan Abi Dawud da an ce an shiga gidan Annabi sai a ce aka tarar da Ali bin Abi Talib da Zaid bin Haritha da Abbas bin Al-Muttalib shi ya zan dan gida sai Annabi ya aura mai wata baiwa da ya gado ana ce mata Ummu Aiman sai suka haifi wani da ana ce mai Usama Usama bin Zaid da suka haifi wannan dan da Usama da Zaid sai zan kala daban-daban wannan fari wannan baki sai aka dinga yawo ana cewa wallahi ba dan shi bane wallahi ba dan shi bane sai Annabi sai alaihi ya ce waladu lil firashi ɗa na wanda aka haifa ne tun da shi ne baba ne ɗan shi ne suna nan jama'a dai ana nana kokonto ana kai ana kawa sai wani ya zo wanda yana da ilmin kiyafa in ya gane ka yau nan gobe ya je ga wannan uwanka America zai ce kana da wannan uwa Sakkwato ko haka Allah ya hore musu wannan ilmin da ya gane ka ya ga dan uwanka yana ganewa shi bai sa abin da aka yi ba ya zo daga kauye sai iske su sun kwanta sun lullube jikinsu kafasu kafafunsu sun fito ga kafafu biyu farare ga kafafu biyu bakake shi bai san labarin da aka yi Madina ba yana zuwa yana ganin su yace inna hadhihi al-aqdama la ba'dha min ba'd ya ce kafafun kafafun sashensu daga sashe ne uba da ɗa da gani duk da bakake ne sai annabi ya ji daɗi hukuncin da ya yi ya yi daidai da waƙi binciken da aka yadda ya gaya ma aisha ya ce ba ci ga yadda almudlaji ya ce ba ya ga usama da zai ya ce hadi hadhihi al-aqdam la ba'dhuha min wannan wannan ne sashe na farko duk abin da musulunci ya gaya muna aka ce yau ya tabbata an yi bincike na kimiyya an yi bincike na fasaha an gano sai mu ce alhamdulillah yi daidai mu ji daɗi to yanka ce an gano ba haka ba bane fa sai mu ce binciken zai yi mu abba mu fahimta ba zai yi me zai yi na farko kenan zai yi mu abba mu fahimci yadda ayat ke ba ko hadisin dalili akan haka shine lokacin da aka zo za a je sulhu mudabiya sai annabi ya ce wa mutane la tadkhulunna al-masjid insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafun sai ce nayi mafalki za ku shiga masallaci mai alfarma kuna cikin kuna amintattu wasun ku suna aski wasun ku suna saisaye aka tashi aka tafi za a shiga sai aka hana su sulhu da biya da muka yi magana wancan lokacin sai sai na umar ya ce ah, annabi ya ce za mu shiga ya zo ce ya rasulullah kai manzon Allah ne kuma abinda kake faɗi gaskiya ne kai kai muna alƙawarin za mu shiga mun zo yanzu ba mu shiga ba ya aka yi sai annabi ya ce na ce za ku shiga wannan shekara ya ce ya ce innakum ladakhiluha za ku shige shi ya ce inda sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya gaya mai daidai irin wannan magana magana annabi sun sai daidai ta abubakar kun ga annabi sayyidina umar shine bai fahimci magana ba yadda annabi ya yi ta annabi ce za ku shiga amma bai ce wannan shekarar ba kuma dukkanin su Allah ya ta suka dawo shekara ta bakwai suka yi umratul qada haka idan aka ce annabi ya ce kaza ko ayat qur'ani ta ce kaza sai ka ce ya saba makimiya an bincike sai mu ce to zai muni abin kwanci ayar ba a'a in ayar ba ta ɗaukar wani abu sai haka da yanzu misali kamar cewa da Allah ya yi misali Allah shi ɗaya sa abin da cikin mahaifa kaga wanda suka wuce na bamu misali kwanakin ba shekara talatin ya an ce likita yana cewa namiji ne za su ce wannan ba gaskiya ba ne lalle kaza su ne su fahimci abin da annabi ke nufi ba a lalle lalle ana gane cewa ɗan namiji ne ko mace ne amma akwai wasu abubuwa da ba a iya ganowa babu wanda ya san su sai Allah to idan an abin bai da wani ma'ana sai ma'ana ɗaya za ka ce kimiyya ta ce ba haka ba ne an ce za akwai sama bakwai sun ce sun tafi su ga sama ta bakwai ba ko kuma kimiyya ta ce akwai aljannu akwai mala'iku sun sa microscope sun diba ba su ga mala'iku ba su ga aljannu ba sai mu ce ƙarya kuke yi abinda Allah ya faɗi da annabi ya faɗi su ne daidai ko ya yi daidai da zahiri ko bai daidai da zahiri ba me dalili hadisin da ya tabbata ya inganta cikin sahih bukhari cewa akwai wani sahabi da ake ce bin Abi Balta'a sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya yakin Badar sai annabi ganin zai je Makka yaki sai ya rubuta wasiƙa yace akai ma mutanen Makka a gaya musu cewa ga Muhammadu na annabi Muhammad nan zai zo ya yake su don yana ƴan uwa yana son su kare mai ƴan uwa ne sai ba wata mata ta kama hanyar makka sai mala'ika jibril ya sauko ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ake cikin mata kaza tana waje kaza kuma ga tuka da take tare da ita sai annabi ya aika ali bin abi talib da zaid bin al-haritha yace su je tana waje kaza tana da takarda su karbo suka je suka jiba ta ba su ga takarda ba har sun juyo sai Ali na Abi ya ce ah, to annabi ya ce fa na gare ta in ga yanzu ga hadisi kwata kwata ko to amma waki kwata kwata ga ba kun babu takarda gare ta sai ce wallahi karya ta kai annabi ba zai yi ƙarya ba magana annabi ta gaskiya sai ya dawo ya ce ko ki fidda ya zari takobi ya ce ko ki fidda takarda ko in yi miki tsirara yanzu sai ta fi suwa cikin kiso shi kiso ta yi da ita tana cikin kwanta kun ga kenan wai karya. ita ta yi ƙarya hadisi shi ya yi me shi ya gaskiya don haka falahu aslimu ku mika wuya ga Allah ku mika wuya ga addinin musulunci in annabi ya ce kaza in Allah ya ce kaza shine daidai duk wani bincike da aka yi binciken banza ne za a zo a yi Dalton's atomic theory ko waye me aka ce repudiation of Dalton's atomic theory ai su ma bincike da yake a ce kaza kuma wani ya zo ya gane ya ce ba kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne ai ta ana ana gane cewa ba haka ba ne. don haka ko wani ya zo da bincike inda ya a ma musulunci kwata kwata ya sa a aya ko hadisi sai mu ce a mai san mai mun kan ne aslimu ga Allah muka mika wuya duk abin da ya faɗi mun yarda wa bashiril mukhbitin don shi tun babu kimiyya babu fasaha annabi sai ya ce yayi yi da miraji ya je sama ya je betul maqdis aka za ce ma abubakar siddiq ga abin da ya ce ya fadi aka ce ya in ya faɗi yayi gaskiya kawai mu abin da muke jira ya faɗi kawai in dai yace yayi to yayi kawai ba mu san shi da ƙarya ba kuma abin da aka ce muna mu falahu aslimu mika wuya gare shi sai Allah ce wa bashiril muhbitin kai bushara ga masu kankantar da kai musulunci yana son masu kankantar da kai kankantar da kai gawa ga Allah Ya kasance cewa duk abin da Allah ce kai zaka mika wuya kai babu girman kai don shi musulmi muke fata Allah ya sa aljanna muna kankantar da kai fuska tana da kima tana da girma amma sai mu kai ta ƙasa mu ce Allahu akbar in ga mun kai fuska ƙasa sai mu ce Allahu akbar Allah shi yafi kowa girma don haka Allah bamu da wani girma ka ce mu kai fuska ƙasa mun kai fuska ƙasa idan muka yi sujuda kuma sai mu ce subhana rabbiyal a'la tsaki ya tabbata ga ubangiji mu madaukaki in muka yi ruku'i muka duka sai mu ce subhana rabbiyal azim Allah girman ka ya sa muka yi ruku'i sai mu ce ismuhu quddus rabbul malaikati war ruh saboda me saboda mu girmama Allah domin Allah ya ce muna ah, wa bashiril mukhbitin kai bushara ga masu kankantar da kansu ga Allah ga masu yi kasa kasa wanda ba su da girma ba su girman kai ga doka Allah mutum bai ganin na karantu na ka abinda Allah ya ce ni ina ganin kaza ya bincika adiba ga kaza mutum bai haka fa bashiril mukhbitina haka ana so mutum mai kankantar da kai ga bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake ce ma sahabbai yake yake cewa ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an عن دينه فسوف يأتي الله أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونكم ويحبونه يحبونهم وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه duk wanda ya yarda ya ba addini ne fa sofa ya'ti Allahu bi Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wanda yake so wa yuhibbunahu su suna so ne me sifar su sai ce azillatin alal mu'minina masu kankantar da kai ne ga mu'minnai a izzatin alal kafirin masu izza ne ga wanda ba mu'minnai ba ba son musulmi ya kare kai ne ga wanda ba ba musulmi ba yana kankantar da kai yana roƙon abin duniya don shi ‘yan uwanmu da ke tashi daga nan su dai Legas bakin coci suna bara wani iyakar abin kunya kenan da wanda ya je irin wannan coci yana bara da wanda ya je yana sata bai bambancin su kawai wannan ya fi wani karfi ne duk haramun suke ci kuma wannan ya zan adillatin alal kafiri na mai kankantar da kai ne ga kafirai kuma duk mutumin da adda kuɗin mota daga nan zuwa Lagos bara gare shi haramun ne ya jajalli da su mana duk wanda adda kuɗi zuwa Lagos yana da abincin da zai ci zuwa Lagos zuwa waye amma ta ga su bakin coci suna kankantar da kansu ga kafirai Allah ya ce mu'minai ba haka suke ba wanda ya zo azillatin alal mu'minina masu kankantar da kai ne ga mu'minai a izzatin alal kafirina masu izza ne ga kafirai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hanya ta hada ku da ahlul kitabi kada ku kauce musu ku adda hanya domin ku ne manya amma ana so mutum musulmi ya kasance da shi da babba yana kankantar da kai ne ga wanda ya gashi cewa la ilaha illallah dan dai wannan ya fi shi shekaru cikin shahudan ba da sallah in sun yi daidai ga ilimin Qur'ani sun yi daidai daga kaza ga kaza sai a dibi waye aka fara haihuwa waye fi shekaru waye fara hijira domin mai domin girman ya riga ka sai ka kankantar da kai ka dawo kasa gare shi annabi ya ce mata wa ba ahadun lillahi illa ghafahu Allah mutum bai taba kankantar da kai ne ba saboda Allah face Allah ya gwada girma ne in girma kake so to ka kankantar da kanka sai Allah ya gwada girman ka amma in ka zo ka cika abin nan kan gwada girma sai kasance cewa Allah bai gwada girman ka ba Allah ya ba mu ikon yin tawazu da kankantar da kai shi ake nuna wa bashiril mukhbitina Allah ya ce kai bushara ga masu kankantar da kai ya bai sifar su Allah والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة Allah ce siffa wa'ancan walahu aslimu masu mika wuya ga Allah masu kankantar da kai ga Allah alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa'inda idan an ambaci sunan Allah idan ambaci Allah sai zuciyarsu ta kada ta yi kasa sai kasance ta girgiza musu zuciya ambaci sunan Allah zaka gan gansu wata suna kuka Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum zukira Allah wajilat qulubuhum su waɗanda ɗaya sani ɗaya waɗanda an mumin ne ya ambaci Allah zukatansu suna girgizawa tun an suka ambata suna Allah yana girgiza musu zukata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangiji su suke dogara cikin suratul zumar Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadith Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan نزل ahsanul hadith kitaban Allah ya saukar da mafi kyawun littafi wani mafi kyawun zance wani littafi mutashabihan mai kama da juna masaniya wanda ake yawan maimaitawa aida ta karatu ana maimaitawa ko ina da ana tafsiri takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum hufatun wa'anda suke jin tsoron ubangijin su suna tashi bai kasance mutun ya ji ka jiki ne ta tashi an bade wani hukunci thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sanan su da fatan su taushi zuwa ga ambaton Allah ya ambaci Allah a haka Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul maida ya siffanta masu imani yace wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayyunahum Allah yana maganar ahlul kitabi ne yace wa waiza sami'u ma unzila ila rasuli ahlul kitabi wanda suka yi imani da wannan littafin idan suka ji abin da aka sauka samma manzo tara ayunahum tafidu min ad-dami sai kaga idanunsu suna zubar da hawaye mimma arafu min al na abin da suka sani na gaskiya ne an faɗi wannan a taura an faɗi wannan a injila shi din dai ne na rabbana amanna faktubna ma ashahidin wato shi mumini ko da yaushe zuciya ta kaɗawa take game da Allah imani ne karuwa yake yin ana wa'azi wani sabon Allah da yake yin ji ana wa'azi sai ya ji tsoro zuciya ta kada ka ci ga jiki ne ta tashi ya ji cewa ashe na yi sako kaza sai ya tuba ma Allah to ko da daga baya ya koma irin wannan sabon idan in ya ji wa'azi zuciya ce na kaduwa to har yanzu ana siffa ta imani tare da shi saboda imanin karuwa yake don shi Allah ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan sai imanin ya karu imani bai zama daidai kowane lokaci wani mutum ya ce masa idan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce mai ina jin tsoron akwai munafici tare da ni yace me kake yi yace ina in ina inda annabi sai in ji imani na ya karu sai in ji duk abinda aka ce na da na ba inda shi ne koma cikin iyalai na sai in ji na shagala duniya ta kama ni sai sai na baka yace ni ma kan ji haka ya ja shi suka je inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inda kuna zama in yadda kuke inda nake haka kuke ko da yaushe da mala'iku sun sauko sun dinga yi muku musafaha lakin sa'atan fasaha, sai dai wani lokaci imani ya karu wani lokaci kuma ya dan ja da baya baka inda ahlus sunna al imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana ragewa kuma kowa ya saka ba mai kare haka kai kanka idan ana wata kiyamul laili kana tsaye ba daidai yake in kana wajen teburin mai shayi ana shakatawa ka san ba imanin ba dai bane in kana wajen wa'azi ana karanta maka ayoyin tashin kiyama ana nuna maka kudurar Allah idan kake jin kana son Allah da annabi ba daidai bane in kana kallon wani wani film din da ba baka bai dace ka kalla ba dama asali ka kasa kanka to abubuwa imani yana ragewa yana karawa baka Allah ya ce su su dai mu'minai su ne waɗanda ya ambaci suna Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su kada zukatansu su girgiza na alama a asabahum su mu'minai su ne masu hakuri game da abin da ya same su babu abin da ya wahala hakuri don sake cewa mai hakuri yakan dafa dutse in ka dafa ka dafa bai kai ba ne kawai a rike na ana jaraba ka ne kawai ka dafa ka dafa ka gabe da ba kawai ba ka kasa hakuri ne don haka hakuri haka ake hakuri haka mace gaya ma masu aure sai ka ga. wata ɗaya mu yana so ya suke mata sai mu ce kai hakuri wata ɗaya baka yi hakuri ba duk ko marin ka take kullu har wata ɗaya baka yi hakuri ba ke ma ko marin ke ke kullu har wata ɗaya ke ce a kashe aure wata ɗaya baki yi hakuri ba ayi hakuri dai ayi wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har sai Allah ya ga cewa ka yi hakuri Allah ya tabbatar da cewa mu an basu wasu annabawa da Allah ke cewa lalle lalle inna wajadnahu sabiran haka Allah ya ce ma annabi ayuba ko ni'mal abdu innahu awwab sannan da wasu annabawa baya dai bayan Allah ya gaya mana annabi ayuba ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab sai ya ce wa isma'ila wa idrisa wa wa, wa, kullum minas sabiri dukkanin su masu hakuri ne haka za ka yi hakuri akai lokacin da za a ce lalle lalle wani yayi hakuri jama'a ma za su kai lokacin da za su shaidan maka cewa lalle wani yayi hakuri sulhun aure muka ko da yaushe akwai wani mutum da zai saki mata ta mutanen unguwa da uwa na su ce wallahi yayi hakuri duk cikin mu ba mu iya tsayawa yayi wannan doguwan dadewa saboda irin azabar da ya sha wata ma ita za a ce lalle lalle wannan ta yi hakuri wallahi mun kake du irin hakurin da ta yi tana zuwa gida ana ba ta hakuri babu mai iya yin shi to ana so ka yi haƙuri zuwa wannan dama shi ne ƙololuwa na haƙuri ka yi haƙuri da abin da wane ya yi ma dama hakuri ya kasu kashi uku ibn tamiya da wata wani littafi ne da ya saba ar-risala fi sabri littafi ne game da hakuri yace hakuri ya kasu kashi uku hakuri na farko shine hakuri bauta ma Allah kun gani nan ku zo nan ana tafsiri duka kun cika masallaci kuna sauraron abin da Allah ya ce ayi dukkanin ku hakuri kuka yi wani yana can bai taba zuwa tafsiri ba tun sai da aka fara azumi kaga an cika an cika masallaci ana sallar tarawih tun wanda kaga gani wurin hakuri yayi wani bai taba zuwa ba kaga an cika masallaci ana sallar juma'a an cika masallaci ana hamsu salawat wani baya zuwa zuwa baya iya hakurin so biyayya tafi masallaci don shi Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha sai malamai suka ce wannan ayat ta nuna ashe yin sallah hakuri ne ashe yin azumi hakuri ne a ranar nan da ake cikin wani ya wahala ya wahala ya wahala amma wani yana nan bai azumi wani labewa ya kai kawai ya sha ruwa ne ya boye ya ce ce yau mun kai sha bakwai babu wanda ya sani kuma ga ya sha ruwa dai to amma wanda bai sha ba ya yi haƙuri amma kusan cikin hakuri wannan na ka taho tafsiri haƙurin ka je sallar tarawih haƙurin ka zo an yi sallar juma'a da kai ka zo an yi sallar sallar jami'a da kai wannan shine haƙuri mafi karanci shine in shi dai kai to kana hakuri karamin hakuri kai sunan ka karamin mai hakuri amma dai kai hakuri domin Allah ya ce wasbabin alaiha ya nuna cewa ana bukata hakuri hakuri na biyu shine hakuri ka ba sabon Allah zaka ba duk mai zuwa in ka ga masallacin juma'a ya cika an yi hakuri an zo nan kuma fada na iya barkewa tsakanin mutane nan kuma wani na iya dan agon takalmin wani in kaga an zo sallar tarawih an zo komai wani na iya in ya gama zai je kalli film din da babu kyau wani na iya in ya gama yayi wayar da babu kyawu wani yana gama in yayi kaza kaza zaka hakuri wanda yafi wannan asabru anil maharim ko asabru anil maasi kai hakuri kake yin abin da Allah ya hana ma Allah ya ce abu kaza haramun ne don dai Allah ya ce haramun ne sai in ki ne wannan kafi wancan wanda ya je sallar tarawih hakuri wanda shi yana zuwa sallar tarawih yana zuwa sallar juma'a yana zuwa wajen tafsiri yana zuwa sallar asuba amma shi kuma Allah ya ce a bari bai bari yana dan takawa wanda ke hakuri yana bari barin abin da aka haranta ya yi wahala bisa ga yin abin da aka ce a yi yin azumi da yin sallah da yin hajji da ba da zakka masu sauki ne ciki sai an yi hakuri ake iya yi dalili ga wasu sun kasa yi kuma Allah ya ce a hakuri amma sun fi sauki bisa kamewa daga abin da Allah ya haranta hakuri na uku babban shine wani ya yi ma as-sabru ala Ka kai hakuri da abubuwan da Allah ya kaddaro kayi hasarar da danka ya rasu kayi hasarar dukiya ka yi hasarar lafiyar jikinka wani kawai ya take ka kana gani amma kai da Allah ya kaddaro ka gani ga shi shi ya take da yanzu sai an yi rigima an yi bala'i sai kai hakuri ka kyale shine asabu ala Shi shine Allah tabaraka taala ce wasadirina a ma asabahum wannan sune Allah ke magana yanzu nan wanda ke hakuri ga abin da ya same su ba hakuri ga bauta ma Allah ba ba hakuri daga kame kai daga sabon Allah ba hakuri daga abin da ya same su na musiba na rasuwa na nashi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta ya wuce wata mata kuma irin wannan hakuri ana yi ne ne duk lokacin da musiba ta same ka ba ta bayan shekara ɗaya baka yi hakuri an dade ana shari'a kotu an dade ana rigima a yanzu yanzu kake hakuri wata mata annabi ya iske ta inda kabari tana ta kuka sai ya ce ya amace la ittaqillaha wasbiri ya ke boye baiwa Allah ki ji tsoron Allah ke hakuri sai ta ce ka kyale ne ilaika anni innaka lan tusabbi misla ma usibtu bihi ko innaka lan tusabbi mithli musibati tace ta batun ka kyale ni kai ba kai aka sama irin musibata ba inda kai ka ya rasu da haka za kai ba ta san kowaye bane sai da ya wuce ya tafi gida aka yi kin san wanda ki gaya mu magana manzon Allah ne ki gaya magana sallallahu alaihi wa sallam sai ta ji tsoro zuciya ta kada ta yi sauyi ta samu manzon Allah sallallahu alaihi gida ta ce ya rasulullahi wallahi ban san kai bane da ban faɗi wannan magana ba sai annabi ya ce mata asabu inda sadamatul ula hakuri lokacin da musiba ya same ka bugu na farko da musiba ta same ka lokacin kake hakuri yanzu in kahiri aka yi mai rasuwa ya dinga kuwa yana harguwa wayo Allah wayo kai ne bayan shekara uku za ka ga in din ɗinsu ya ci na kwallo yana dariya yana kuka sai a ce ya ah, haƙuri bai hakuri ba Hakuri shine lokacin da musibar ta samu idan ka haƙura lokacin da musibar ta samu shine ka shiga cikin na alama a asabahu da masu hakuri ga abin da ya same su Allah ce siffar su ta gaba wal muqimis salati da masu tsayi da sallah dulma tsayi sallah muna ta nanatawa mun yi sa'a mun yi arziki mu Hausa Fulani mutanen arewa yadda muke Allah ya cece mu iyaye da kakanni suka aza mu a sallah muna ta yin na ta ba ku labari a hudu ba na ba da labari a tafsiri wata shekara na ba ku labari akwai wani mutum a Sheikh Abdullah Murad ɗaya daga cikin ɗaliban su Nasiruddin Albani da ya karta da mu ne la'autar cikin aji yana cikin koyarwa yace na yawon duniya ban taba ganin inda ake kiyaye sallah da tsaisuwa da kula da ita kamar Najeriya ba arewacin Najeriya Allah ya hore mu wannan ana tsayi da sallah ana kula da sallah wannan Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu tarbiya ce da aka aza saurayi yanzu ya kai shekara biyar talatin cikin unguwa in bai sallah sai ya zaka mujiya kowa ya tsane shi kowa baya son shi wata ran dole sai ya dauki buta ya shiga to ba nan ba gizo ke ya shiga ya shi yayi alwala ya shiga masallaci to ba nan gizo ke saka ba na baya masu tasowa yanzu haka ne iyaye yi uba da kake yanzu kai shekara ka talatin uba kake ya kake da yaron ka wajen sallah ya uba da shekara talatin da biyar ya kake da yaron ka wajen sallah kana yin yadda iyayenka ka yi ma kana yin yadda za ka yi kokari ka yi tarbiyyar wani jeli da ka yi tarbiyyar ka wannan kalubale ne mu zam cikin bayan Allah wal muqimina salata masu sai da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun da masu ciyawa daga abin da muka azzita su masu sadaka masu kyauta masu yin zakka ya ce wa mimma ta mimma razaqnahum yunfiquna abinda ke fara shigowa shine shine zakka sannan wa min ma ga mimma razaqnahum kuna ita ma tana nuna sadaka ta kasu kashi uku sadaka ta kasu kashi nawa uku kamar yadda hakuri ya kasu kashi uku akwai sadaka ta ka bada duk abinda ka bai ma ita ake nuna mimma razaqnahum kuna kana da miliyan goma sai a ce kwamitin masallaci a ce maka fi sabilillahi sai ka dauko 200 ka zuba cike 200 kana mi 200 za ta yi ma kana da miliyan goma kuɗi ne wanda in kana taya cikin mota ka gansu ga hanya zaka da kai parking ka doka ya ka ce ga a ci ana raba naira 200 biyu wanda ada miliyan goma yana tsayawa shiga layi ya ce sauran mutum talatin a kai gare shi ba zai yi ba wannan ba komai bane ka gama ci abinci ka koshi ka aje almajiri ya ce ya almajiri ka ce a bashi in ka bai wannan sadaka kai akwai lada amma bai nuna kana da imani da ana cewa saraka li'annaha tadullu ala sirkil iman daga sirq aka samu ta daga gaskiya wai duk wanda ke daukar dukiya ya bai to ya da imani to in kana irin wannan saraka kana da lada sadaka ce akwai ta amma ba ta nuna kana da imani ba ta nuna kana da imani saraka ta biyu mai nuna kana da imani shine wanda Allah tabaraka ta'ala ce wa ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da waɗanda ke ciyar da abinci ala hubbihi akan su suna so ne ba ya ishe su bane ba ka cika koshi bane kana bukatar za a yi da shi ka a ce ya almajiri ka bayar ba an kawo maka ɗari biyu din dama ta ishe ka an baka ita ne ta yi dauɗa cikin ka bane kana bukatar da a ba ishe bane a abin da ake ni wanda naira dubu ɗaya ga rai a ce sadaka fi sabilillahi ya ɗauki ɗari biyu ya bai shi wa min shi ya ba su a daga abin da yake so ne tun mai naira dubu yana son ɗari biyu kuma zai iya kasuwanci ya ci ba ɗari ko ɗari biyu kuma in ya gana ba da ɗari biyu yana ya tsayawa ya ansa wata shi ne a wai muna ɗama ala hubbi a kan suna so ka cire wani abu ka bayan wanda wannan abin kai ma kana so ne duk da kana da wanda ya fi shi amma kana so ne wannan ita as sadaka wadda ke nuna kana da imani kuma ita as sadaka wadda Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu nagarta ba har sai kun ciyar da abin kuke so ba sai kun ciyar ba ba cewa ba ɗaya min matu tuhibbuna daga abinda ko kai an ka baka kana so ko kai ka ga mai baka kana so in ka bada iri ne shine sadaka wanda ke nuna gaskiya imani akwai ta uku wanda ita Allah bai ce a yi ta ba babu inda Allah ya ce a yi ta sai dai waɗanda suka yi ta ya yaba musu shi Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kana jin yunwa da lugare ka zaka je ka ci abinci sai ka jara neman wance ba ko saboda Allah sai ka doka ka basuwa Allah bai ce kai ba don kai ka dawo kana wannan babu inda Allah ya ce ku irin wannan sadaka sai dai waɗanda suka yi Allah na yaba musu mutanen Madina kenan su ɗauki abin da suke su bayar haka mutanen Makka muhajiri ne irin wanda Abubakar Siddiq ke yi a ce mi kabban ma iyalanka yace taraktu lahumullaha wa rasulahu ya Allah na ban na manzo Allah na ban musu Allah da manzo komi daga ran na kwashe na kawo fi sabilillahi sai Allah ya yaba yace allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al'ala ya kai abubakar fala sawfa yarda Allah zai yarda da kai Allah yace yace shi abubakar shine allazi yuti malahu yatazakka shi wannan da ke kawo dukiya tai shi abin da yake bukata ya tsarkaka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza kisa yana abubakar babu wani wanda ya taba mai ni'ima da yake so ya kiyama in ya dauko sadaka ya kawo a musulunci shi bai cikin wanda da an ba su sadaka ko da musulunci ya isko shi da dukiya ta ya isko shi tun farko shi ka bai haka ko da karshe in ya bai ba ramuwa ne yayi ba shi ya bai ne wa mali adin inda hu min ni'matin tujza me yasa yake bai Allah ce in labci ga a wace rabbil ala shi kawai sai sayyidina abubakar abin da yake yana neman yadda ubangiji ne madaukaki to wala saufa yarda kai sayyidina abubakar da sannu Allah zai yarda da kai yayi ma alƙawli zai yarda da kai kuma zai yarda da kai to irin su suke irin wannan sadakar da ka ba kasuwa duka kawai baka damu ba amma annabi ko sahabbai bai ba kowa yake ansa ba lokacin da sa'ad baya da lafiya yace ya rasulullah la ya rusuni illa ibnatan li babu mai ko babu me gado na sai diyata afa atasaddaqu bi jami'i ma in yi sadaka da dukiyata yace a ah. in yi sadaka bi sulusai mali yace a ah. in yi sadaka da rabin dukiyata yace a ah. yace bi sulusi mali qala la asul sul qala as-sulusu was-sulusu kasai sai yace sai an shi dai bisa uku sai an shi wani yanki sai an shi wani yanki na dukiya shine Allah ya ce alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai sune wanda ya ambaci Allah zuciyarsu tana kadawa wasabirina alama asabahum da masu haƙuri ga abinda muka jarabce su da shi abinda ya same su wal muqimi salati da masu tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna da kuma masu ciyarwa daga abinda muka arzita su sai mai gaba wal اسم الله عليها صلاة ce wal budna da kuka gani ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya muku su a matsayin alamomi na Allah wanda ake yankewa wajen hadaya mun karanta je Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girma manyan alamomin Allah muka ce daga cikin fassara shine dabbobin da aka yankewa don Allah ce wal budna ji ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya muku su cikin alamun Allah alamun da ke nuna akwai Allah alamun da ake yankewa wajen dukkan Allah don wancan aya je kenan wanda ya yanka babban rakumi ya nuna yana yana da tsoron Allah kamar yadda muka ce wanda ya yanka babban shanuwa ya nuna yana tsoron Allah wanda ya yanka babban rago ko babban akuya ya nuna yana tsoron Allah kamar yadda malamai suka fassara domin waɗannan rakuma an Allah ya ce sanya su ne alama ta Allah wanda za ta layyaga ta an yi ga hadaya an yanke lakum fiha khairun akwai alkhairi da yawa gare ku nage hasbahu shi ke cewa nage daɗi goma ko nake alheri gare ta a sha haka kuma a sha nono ta ɗauki kaya ta ɗauki mutane a yanki a cinama abubuwa da yawa ta yi noma don shi ita ya ita addaidai da mumini a cikin mafalki in kai mafalkin kana ta bugun shanuwa to kana cuta ma mumini in ka falka ka ce to akwai alaka kada mumini babu kyawu saboda ita shanuwa albarku gare ta da yawa komai a sha nono a kai noma ta kai taki gona ta yi ta ɗauki mutane ta yawo da su duk da ce mun kanta da ta tace a daina wanta ko ba za ka aka halice ta ba sannan a yanke a ci nama a yi bauta Allah a yi duk bukukuwan da ake da ita shine Allah ce wal budna domin wasu malamai cikin fasara budna duk wayannan hashanuwa ma ana ce mata ana ce mata badna malamai akwai masu fasara cewa hashanuwa ana ce mata badna mun kana Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ya ce shanuwa kauli mafi inganci ba a ce mata badana dalili kuwa domin annabi sallallahu ya ce wani hadisi na cikin bukhari da muslim wanda ya sauko zuwa masallacin juma'a je sa'a ta farko ka annama raba badana wa man zahaba fi sa'a thaniya ka annama raba bakara sai annabi ya rarrabe a shar badana akwai bakara don haka kauli mafi inganci ba za a ce mata ba za a ce mata badana ba duk da wasu malaman tafsirin sun ce mata ita ma badana sai Allah ya ce kun fiha khair akwai alkhairi cikin cikin rakumai da aka ce ku yanke fasku ismallahi alaiha sawafa ku ambaci sunan Allah akan ta har yanzu dai bismillah ta fito ku ambaci sunan Allah akan ta tana tsaye ne rakumi ana soke shi yana tsaye ne sai a tsaye akan kafafu guda uku sai a ta kasance maqulatul ah, yadul yusra sai a tankwahe kafa ta hagu ta gaba kafa ta gaba ta hagu sai a sai a a ɗaure ta sannan sai a soke shi ne sawafa tana tsaye fa'iza wajabar junubuwa idan gefenta ya faɗi ƙasa wata ya kasance tayan ku an gama fakulumin ha ku ci daga gareta wa atimul ku ci mai wadatar ku yi ciyar da mai wadatar zuci wanda ba zai zo ya tambaye ka ba ko an yi laye gidanka ko an yi ko har ya kai shi ba zai zo ya aiko ya ce don Allah a bashi nama ba shine a yana da wajatin zuci amma bai da shi gida ne ba a ilayya ba amma ba zai fito ya roƙe ka ba wal mu'tar da kuma mai baran mai tawaye ce a taimaka a basu a fi sabilla shi ma a bashi daga ciki sai Allah ya ce kazalika sakharna lakum kamar haka ne muka sauwake muku su kai baka isa ka tunkari raƙumi ba raƙumi ya fi ka ƙarfi raƙumi yana iya kashe ka amma sai Allah ce sakharna halakum sai muka sauwake muku su sai yaro dan karami ya ja raƙumi yana tafiya da shi domin me domin Allah ya sauwake shi gare mu sauwakewa ce ta Allah ba dubara kanmu bane duk da haka don me la'allakum tashkurun ko da za ku gode ma Allah ya kasance kun yi godiya ga Allah cewa Allah ya sauwake muku kamar yadda ya sauwake mana duk abin da a sama da ƙasa wa sakhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu Allah ya sauwake muku abinda a sama da ƙasa dukkanin shi daga Allah to idan an ka yanke wa'annan raƙumman da tumaki da shanu to mi an na Allah ciki lan yanala Allah ce lan yanala Allah luhumwa kusan wa naman layyar da nama hadayan bai samu Allah ba ba naman don ana ta ku girmama ku girmama sai ku aka ku girmama domin a ajina ma Allah Allah baya sun naman naman ba shi zai kai ma Allah ba wala wa haka jinin har yanzu kasar Hausa da ana cewa jini anna Allah jini ana Allah to Allah ya ce lan yana lallahu luhumuha wala dima'uha jinin baya samun Allah naman baya samun Allah walakin yanaluhu takwa minkum sai dai tsoron Allah daga zuciyarku shi ke samun Allah yadda aka ce wannan ragon dubu 50 yake yana layya kana da hali aka ce ga na 70 kaji Allah ya ce zalika man yu'azzim sha'air Allah saboda tsoron Allah kabbasuwa ka sai na 70 to wannan tsoron Allah naka shi ka samu Allah ka yanke saboda Allah kowa yana da dubara akwai mutanen da kaza ganin dubara ce su ba su laye sai dai a yi yesu ci nama ba dubara ba ce kowa yana da irin wannan dubara ya ce ya aje amma mutane saboda tsoron Allah sai su hidda kuɗi su su yi layya domin ladar ta kai ga Allah akwai mutanen da suna da kuɗin zuwa aikin hajji su dubara gare su ba su biyan aikin hajji yana da kuɗi sun kai miliyan biyu an ce jira hajji miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba zai biya ba yana dubara yake hili yake sai ya aje wai dubara gare shi to shi kuma wancan ya biya jira hajji dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar cikin miliyan nan biyu inda aka ya je yayi hada yayi fidiya sai Allah ce walakin yara lahu taqwa minkum wannan tsoron Allah naka san Allah ya baka dama waccan ayat Allah ya ce wala la'allakum tashkurun domin ku gode wannan godiya da kai take samu Allah Allah ya san kana jin tsoro ne yanzu kai godiya kai don ya ce ayi Allah ya san kana da abin lai ya kai wannan shi ke samun Allah kadhalika sakhara lakum haka ne Allah ya sauwake muku wa'annan dabbobin litukabbiru ala ma hadakum domin ku girmama Allah ga abin da ya shiryar da ku gare shi na yin layyana yin hadaya don haka Allahu akbar ta hito can ambaci Allah na a ce Allahu akbar don haka in an ka zo yankewa ana cewa bismillahi Allahu akbar kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ga yazo abin layya yace bismillahi wallahu akbar haka ake ake karantawa in za a yanki dabban layya in mutum zai yanki dabba ba ta layya ba in yace bismillah yayi amma dabban layya yana so yace bismillah Allahu akbar saboda Allah ya yace kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha domin ku ce Allahu akbar ku girmama Allah kuma annabi cewa bismillah Allahu akbar alama hadakum ga abin da ya shiryar da ku da shi wa bashiril muhsinina Allah yace kai bushara ga masu kyautatawa don haka Allah ya sa mu cikin masu kyautatawa mutum ya kyautata layya ce ya kyautata aikin hajji ne ya kyautata hadaya ce da fidiya ta anan zamu dakata a yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafin mu kusan na ce muku suwatul hajji an sauka da ita lokacin zaman gida lokacin tafiya da yini da daddare da makka da madina yanzu mun gama ayoyin da ke magana aikin hajji gobe za mu tashi ayoyin da ke magana game da jihadi kuma inna allaha yudafi wa alal amanu haka ayoyin suke na suratul hajji طيب akwai tambayoyi bismillah wanda assalamu alaikum wanda ne hukuncin wanda ya yi zina a bayan shawa. Sabu, lamun asa irin wuce mun da shi, mun wanda ke cewa assalamu alaikum wanda ta wani malam ilimi don ana malam ya halatta mutum ya sa tufafi masu hoton jimaki wata abin da ya kamata mu sani shine mu yi ta tuba zuwa ga Allah wayannan alfashoshin da mutane suke za mu ce duk jama'a ake ta aikata mu ji tsoron Allah kowa ya san zai hadu da Allah ya ji tsoron Allah ya daina ya tuba zuwa ga Allah wasu abubuwa ba su bukata kai ma ka san hukuncin kanka ka san ba karamin hukunci ne a kanka ba illai kawai kai ta kuka ga Allah har rayuwarka ta fita har da kan mutu kai ta kuka zuwa ga Allah don in ka tuba ba ka tabbata an karba amma kana tuba na fata a karba kuma Allah yana karɓar tuba ne ga masu jin tsoron Allah karbar yin wannan abin gaba ɗaya ka bari karbice batu ne ya kasance ba komai ba yana cikin alamar cewa lalle tuban kwarai kai don haka sai mu ita tuba ku sallah da riga mai hoto ba a yi duk riga ko hoton mutum gare ta ba a yi bale hoton jemage inda akwai hoto domin mala'iku ba su shiga inda mala'iku rama ba shiga inda hoto yake don haka mutum yana da yana da riga mai hoto ba a sallah da ita amma in yayi akwai sallah amma ba a yi wallahu ta'ala wannan ke shawaran zuwa Allah ya kasu hannun da bayani da kuma ma'anar ayata 28 a sautin kan fasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu kai hakuri ah, da kanka tare da wa'anda suke ambaton Allah suke ambaton Allah safi da yamma suna neman kuska Allah suna neman yadda Allah wala ta'adu aynaka anhum kada ka kauda idon ka da gare su tuyidu tuyidu zinatul hayatid dunya kana son kawar rayuwar duniya wannan ayat ta sauka ne lokacin da manya-manyan mushrikan Makka suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam muna son mu musulunta amma da sharadi sai ayi muna namu masallaci daban namu wajen zama daban ba za mu zana da talakawa ba sai kasance zamu dinga zuwa in masu kuɗi mu manya muka kare suna kira irin su Bilal su zo inda kake talakawa sai Annabi ya fara tunanin fa ina son mutanen nan su musulunta ko haka za mu fara gwadawa mu yi karatun safin mu yi karatun yamma sai Allah ya saukar da wannan aya sai ce fasbir nafsa kama ne una rabbahum bil gadati wala shi kai hakuri da rayuwarka tare da wayannan da ke ambaton ubangijin su da safe da yamma na wajahu su fuska Allah suke nema su yadda Allah suke nema wala ta'du ainaka anun kada ka tsallake idon ka daga gare su turidu zinatal hayatid dunya kana son ya duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka kai da ga waɗancan da muka gafaltar da zukatansu daga daga ambatonmu za ka kai musu da'a tuyidu zinatal hayatid duniya kana son kawar rayuwar duniya kakka bi su ka tsaya tare da wayannan wannan shi abin da wannan ayat ne kuma wannan shine sababin saukar ta wallahu ta'ala alam ya ya ya alata ka fara itikafi tun ran ɗaya ga watan Ramadana ko kuma ka je can karshen Ramadana ka yi na kwana ɗaya ko kwana biyu itikafi inna mazhaba Abu Hanifa yana halatta duk ka shigo masallaci kai niyyar itikafi yanzu ka hita shi kina itikafin ka ya kare ka shi inda shiki kana iya kawai yanzu ka shigo tafsirin ka shigo da niyyar itikafi an kare ka gaba itikafi dan an jima za shigo a ba ka shigo da niyyar itikafi wata itikafi ba dole bane sai goma na karshe ba dole bane sai kaza kauli mafi inganci ya fi kyautatuwa da azumi amma ko ko azumin ba dole bane sai da shi kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala alam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. game da hukuncin riba idan mutum yana a cikin matsaci sai yaron kuɗi daga wani amma kuma wanda yaron shi ake shi za a sake ce masa kamar mutum yaron shi ko hamsin kuma a ce ko hamsin ne ba da kuɗi wannan babu riba ciki wannan babu riba ciki wanda ya ranci dubu hamsin aka ce mai dubu hamsin na riba ta shiga ciki babu riba ba ta shiga ciki ba ɗaya tambaya ta gaba wani da jama'a ya halatta musulmi da yaki a ƙarƙashin kafiri eh, ya halatta musulmi yayi aiki a ƙarƙashin kafiri ya halatta musulmi ya yi aiki a ƙarƙashin kafiri amma ba aiki na kaskasci da walaƙanci ba Ba ya halatta ya kasance cewa abinda kake gidan kafiri shine wanke mai mota abinda kake shine yi mai shara saboda mai saboda wannan shi ya hana fir'auna da mutane na yi su musulunta suka ce anu uminu li ni. wa mithlina wa wa ma lana abidina yashi zamu yi imani da mutum biyu irin mu annabi Musa da annabi Haruna ga mutanen su an bauta a gidanmu su an kaskastattu a gidanmu su muke sawa aiki doka aikin kaskasti ba a yi ne ka kashin kayayyaki amma yana CEO wani kamfani kai kasa yana vice chancellor wani university kai kasa yana yana yana gwamnan wata jiha kana aiki cikin cabinet ne yana commissioner wata ma'aikata kana kasa da yana minister wannan yana halatta a yi domin aiki ne kake yi ba na kaskasti ba ba aiki ne kake mai na gida na sha ƙara da fasa abubuwa wannan sha baya halatta wallahu alam kada da shi yake shamana bi ne hukunci masallaci kusa da coci eh to babu babu iskalin yin masallaci kusa ga coci babu abin da ke nuna cewa ba masallaci kusa ga coci don haka zai yi a yi in nan ɗaya akwai a misali bi sakkwato ba akwai masallaci kusa ga coci na ba kuma muna jin daɗi akwai irin wannan masallacin wurin nan inda babu irin wannan masallaci wurin masallacin juma'a ne da duk sai ya kasance ko ina coci coci ne don haka yin masallaci kusa ga coci in na akwai wuri ba laifi ba da yayi amma ba a mai da coci ita an masallaci inna Allah la yu'badu haythu yusa ba abauta ma Allah cikin inda na ake saba mai daga cocin tana gefe masallaci yana gefe babu matsala inda ba a sallah ana ana masallaci kusa ga nan ba ana masallaci ai toilet toilet gefe ne ba kaga ba a sallah cikin toilet toilet amma ana sallah cikin masallaci ai wallahi ta'ala sai ka bude baki ka sa masallaci ya da ba shi wa shi a kuda masallaci ya cika ba shi a shiga cikin cocin ai sallah saboda cocunan da a ciki sai na umar yana cikin sahih Bukhari yace ce ba mu sallah abinda ke hana mu sallah a cikin ku. saboda wayannan hotunan da a ciki don ka ba a shiga ciki ai amma kun ga a kasan turai in mace tana son ta ba da sallah sai coci su ara mata wu ce ku zo ta wasu ai mun ga kin bace zo <laughs> zo ga kare support ai mu za mu baki coci mu ki zo ki yi waye ba za su yadda su ba da irin wannan wurin ba a yi sallar juma'a amma in dai bacci ce za ta ba su a tunan sun san wannan ta ɗan kauce ta yi wadan gehe gehe za su ba ta wallahu ta'ala ala Wani idan mutum ya samu ta iya ta ƙarshe ranar juma'a da zai an samai ta saura wahala ta saurawa hala. ba ka dago ga ta ishtihad eh hakan ya yi ya daidai duk wanda bai samu raka ba don annabi ya ce man adraka raka min al-asr fa kada qabla an ta shams fa kada da al-asr ana samun hukuncin sallah ne hukunci ba falala ba hukuncin sallah ya samu raka'a wanda bai samu raka ba bai samu hukuncin sallah haka wanda ya samu tahiya bai samu bai samu sallah ba wallahi a'lam kokari malami ne ne matsayin a kan musulmi yake ji a rediyo ko a tv shin tana yin tasiri gare shi kuma zai yi cewa amin eh zai iya cewa amin hukuncin rediyo da duk abin da ake ɗauka malamai sun ce shine hukunci na biyu na ga fili misali akwai Sheikh Abdul Karim Khidir ɗaya daga cikin hayati kibarul ulama kuma ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi da akwai nan bayan kasa yanzu haka shekarar da ta wuce babban malamin mu Sheikh musul Musin Abbad ya je ya yi muhadara aka tambaye shi aka ce a wa ya kamata mu je inda ke wajen ilmin hadisi yace ku je inda shek Abdul Karim Hidir wanda yake babban malami ne sananne ne ya yi mai tambayoyi na ansa da isnadin hadisai da sauransu to shi yake yake a cikin wani karanta suwa da yayin ta alhimma fi talabil ilm wata muhadara da yake cewa kasar da ake doka yanzu shine na biyu daga malami misali malamin da baka samu zamna inda shi kai karatu ba yana halarta ka saurara karatun shi a kaset saurara karatun shi a kaset wato matsayi na biyu yake da baka samu meshi ka saurara ba haka yanzu yadda abubuwan suka watsu in ka ji ana addu'a ka tsaya ka saurara in ka ji an sakatun qur'ani ka tsaya ka saurara in ka ji ana wa'azi ka tsaya ka saurara insha Allah zaka samu lada kai ma wallahu ta'ala ala ta karshe shi matsayin addu'a da ake yi a zumunci kamar su da wata shi suna tasiri da wanda aka yi wa duk insha Allah suna yi idan an idan an kyautata niyya aka ba wani addu'a kwarai insha Allah za ta yi saboda addu'a ce ta ne duk inda aka yi ta me kila ana su mutane su gani su ce suke amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk